الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع wa do illa yus ta Allahuma ya rabba na za a tana iliman. Auma lan auma tsawon wala Wala ta ja'ali na nufi sabulu bilirgin ruwa za na ji haɗa na. Wala bil ya shiga fashalna bal. allimna na da'iman annar fashala ɗari kun ilin na ja. salatu wasu salamu ala sayidina wani biyu na وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد magana a kan mai hankali farko dai mako biyu da suka wuce mun yi magana a kan hankali cewa wata baiwa ce da allah subhanahu wa ta'ala yi mutum ya kuma fifita shi a kan sauran halittu da suke tafiya a doron ƙasa wannan hankali ado ne ga ɗan adam kuma girmamawa ce ga ɗan adam sannan shi ne mahallin takalifi in allah ya ce na yi na wajabta maka ko bari na haramta maka sai da hankali in babu shi takalifi ya ɓaci da shi ɗan adam yake tanadi da shi yake shirye-shirye da shi yake hangen nesa da shi yake hangen al'amura yaya suke wannan shi muka yi a wancan to yau kuma sai mai magana akan waye mai hankali to sai kuma hankalta ka hankalci abu to sai zamana an sami sudufa sudufa wato a larabci inda turanci ne coincident sai malamin da ya tashi sai karanta mana suratul muminu wanda sai in fara da hankalta din annabi alaihissalamu ana zaune a masallaci kawai sai sabbai suka gara duwanullah alaihim kawai ya sujada yana dagowa daga sujada sai suka ya daga hannu haka ya gama sai ya sauke ta sai suka hankalta ya rasu lamiye wannan sai ce yanzu aka saukar min da ayoyi su ne sharaɗan shiga aljanna sai karanta wa ya ce wanda duk ya cika su ya shiga aljanna kaga hankalta kenan ba kawai sun ga abin ba kallo me suka wato ba a kalli menene ya faru ba kawai a bar abin ya wuce to mai hankali sai ke hankalta ya kalli abu ce mai isa kaza ya faru kuma kaza bai faru ba shine to da farko dai mai hankali sai mu saurara mu ga ubangiji da kansa subhanahu wata'ala shine yake yanke mana waye mai hankali subhanahu wata'ala sannan annabi alaihi salamu shi ma yana ƙarin bayanin waye mai hankali ayoyi na cikin suratun ra'adi su ne suke gaya mana mai hankali shine wanda ya siffanta da waɗannan siffofi ta farko ubangiji wata wata'ala yana ca afa manya alamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqu kaman a ama shin wanda isan abin da aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne zai yi daidai da makaho jahili wanda bai san me ake ba sai Allah ce inna ma ya tazakkaru ulul albabi ta nan magana take inna ma ya tazakkaru ulul albabi masu hankali su ne suke hankalta suke tunani akan wannan to suwaye masu hankalin sai ce Allah zina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al zina ya yasluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa na su hisab kawai zai nasaba a wajehi rabbi mu a kamus talatu wa anfaɓu mu mara zakanahumma sirrin wa'alani ya tan. wayadare una bilhassan na ta saya wula to wannan a gurin ubangiji ya ce sune masu hankali. wanda suka siffanci da wa'annan sufofi na ɗaya ya ce allah zina na bi ahadillahi su ne masu cika alkawarin ubangiji abinda ake nufi a nan da alkawarin da ka ɗauka allah sai ya tambaye ka ko da yaro ne za ka fitar ga gida ya ce baba a siyo min ka za ka ce zan siyo to muddar ba ka siyo masa ba ba kuma ka nemi ya warware ka ba kana shiga kabari za ka gaban a rubuce sai ka biya in dai alkawari kai to an gama da shi babu gara karya ita an yi mata wa'yansu gurare kamar guda uku da aka yi sauƙi amma banda alkawari ko me za ka shiga ba a kulle yarjejeniya a yi alkawari da masalha don alkiyamu belus na mutuntaka kawai ake alkawari saboda allah amma in za a yi alkawari a karya to ya shiga cikin allati na kadar gazal hamin ba'adi kuwati wadda ta wani tun asuba tana kadin zare sai da rana ta faɗi kuma sai ta warware sai ta warware zaran to wannan dai alƙawari ya warware haka yake to masu hankali su ne sun yi alƙawari sai sun cika wato idan mutum ya magana ya yi alƙawari wato kalma ce mai hankali ya san kima kalmarsa ƙimar kalmarsa ita ce ƙimarsa in ya ce zan zo ƙarfe kaza to nan ƙarfe kazan ku zo in bai zo a nan a wani lokacin ba to sai ya ba da hujja ya faɗi dalili da hanzarin da ya sa bai zo a wannan ba shi ne abu na farko cika alkawari balle a ce ya yi alkawari kuma ya bazzancan zancen sai an hada hanya kuma wai sai ya uzuri wannan kaga wani alkawari lokaci kaza ban samu dama ba shi kenan a gurin sauye magana ta wuce wani kuma ko an haɗu da shi ba ma zai tuna wannan alkawarin ba akwai wani jakada na wata ƙasar turai da aka kashe ƙasar nan ya zo ya zauna akwai wani ɗan uwa namu sai suka yi hudda da shi da aka yi alkawari za su haɗu lokaci kaza sai ga lokacin ya yi ya zo sai ce masa tun da na zo najeriya kai kaɗai ne mutumin da muka yi alkawari da shi na gaya cika shi duk da haka yana da kokonto sai da za a sake wani mitin ɗin kuma da mutane sun kai goma sha biyu wannan na najeriya shine zai kirawo su a zo a haɗu wannan bature ya saka lokaci a rana da lokaci ya rubuta a darinsa kuma ya saka wani abin da in an gama zai yi shikenan kafin minti goma sha biyar sai ya ga ya zo da mutane goma sha biyar nan suka yi suka gama sai ya shiga wancan da ya tsara ɗin bai karye ba sai ɗauko dare ya ce wannan sai na rubuta na aika ƙasanmu yau na samu masu hankali a najeriya sai da ya rubuta aika ƙasarsa ya ce abinda na fahimta naku idan aka yi alkawari da ku mutane daga wanda ba zai zo ba sai ya ƙara awanni kuma in ya zo shi a gurinsa ba komai ya ba sai kuma wanda ba zai zo ba sai kun haɗu da shi a wata munasaba ko wani taro sai maka uzuri sai kuma sokon sokwaye wanda shi in an haɗu ma ba ko zancen ba zai taru ba to yanzu wannan mun ansa sunan mutane da shaida ta ubangiji da kansa ya faɗa yufuna bi ahdillahi sannan wala yanquduna al saƙa. yarjejeniya kuma aka yi ba sa warware ta aka yarjejeniya za a yi kaza to wannan fa ta kulli kenan ba yanda za a yi warware ta abdullahi dan umar radiyallahu ma wani ya taɓa yi masa magana akan yassa da yake cewa yana so ya bashi ita sai ya ce masa ba abin da zai gagara rannan rashin lafiya ta kama shi sai ya wuf sauri sai kira mutane ce a kirawo mutumin nan da aka yi magana a kan yarinyar nan ya ce na zartar na baka domin gudun kada na mutu gobe alƙiyama allah ya tashe ni cikin sahun wanda ba sa cika alkawari a wannan lokacin ullahi dan umar haji ya tsaya a arfa ta rana ta faɗi hajji ta tabbata sai da ya so sittin umra ɗaya bayan ɗaya sai da ya so dubu sannan kuma a gidan annabi alaihissalam ya rayu kuma an yadda a sabon annabi alaihissalam babu wanda yake koyi da annabi kamar sa amma duk da wannan sai ke ganin wannan alkawarin na rana ɗaya zai iya rushe shi kaf a gaban Allah ya ba shi akwai malaminmu a nan jami'a ya koyar da mu wataran an tafi aikin hajji ana cikin ɗawafi da shi da su malam mutara a tamu Allah ji kansu baki ɗaya sai kawai ya yanke jiki ya faɗi game da wani ciwon ciki mai tsanani sai zan ko magana baya da su malam mutare sun tsammaci halai zai halinsa wannan magana ta ƙare da aka sai ta ƙoƙari a sun koyo yi bayani akwai yasa da akwai wanda ya yawa alkawari yana wannan halin ana so a ɗauke shi a fita da shi a je a saurari kuma rai zai halinsa ca ike da su idan na mutu wanci abawa ne wannan kaɗai ike faɗa ne malam mutare ce na shaida wannan mutumin kirki ne baya iya magana amma wannan yake ta ƙoƙarin su malam mutare su riƙe cewa ko na mutu wance wane ɗin nan shi za a bawa to shine ba layan ƙudunar Misaƙa ba sa warware yarjejeniya in aka kullata ta ƙulli kenan wa'annan sufofin su ne sufofin yabo ba a yaban mutum kawai a iska a sarari sai a kan gini sai a kan harsashi da shi ake yaban ɗan adam hudai'a duk da abinsa ya ji ana sakin wata ƙabila ana ta soke-soke sai kai ku bari da allah aƙillu alaihim la aballi abikumu anil laumi ausir dul makanin lazi saddu ula'ika ƙaumun in banau haka mulbuna wa in ahadu aufu wa in aqadu shaddu yace dai na zargin su in kuma kana da bakin magana cike gibin da suka ciki saddur makanan lazi saddu ku cike gibin da suka cike ya ce ula'ika ƙaumun waɗannan mutane ne in banau in sun tashi gini ko me za su yi a duniya a haka mulbuna ingantacce suke ba sa yinsa da amaja in ahadu aufu idan suka yi alkawari sai sun cika wa in aqadu shaddu in suka kulle rijejeniya ta kulle kenan wa in kanatin nu'uma alaihim jazaw biha idan ka yi musu alheri ba sa iya bacci ba dare ba rana hankalinsu ba zai kwanta ba sai sun saka maka wannan alherin da alheri wa in an amu in kuma su suka yi maka alheri la kaddaru hawa la kaddu ba za su yi maka gori ba ba za su gurɓata abin da suka yi maka ba ba kuma za su yi amfani da wannan damar su cin wani burinsu akan alherin da suka maka ba su mai da shi tsani na cin wani buri san babu wannan to wannan su ne masu hankali su ne mutane da nassi na alkur'ani to ba wannan sufa ta biyu sai ubangiji ya faɗi wata ta uku sai ce ya siluna ma amara Allahu bihi an yusala masu hankali su ne suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar shine zumunci na ɓangaren mahaifi da na ɓangaren mahaifiya da na ɓangaren sarakuta ita mace bangaren mahaifiyarta da bangaren mahaifinta duk zumunci ne daman zumunci akwai na jini akwai kuma na auratayya to sada wannan yana daga cikin hankali siffa ce ta mutanen kirki duk da cashe zumunci abu ne mai wahala mai nauyi ba abu ne mai sauki ba yana da amo wanda babu wani karfe da za ka iya haɗa shi da ɗan uwansa ya amo irin na zumunci in dan uwanka na jini zai maka wani abu wato guda dubu to wanda yake ba dai bai isa maka ɗaya ba kuma zai zauna lafiya shi dan uwan naka to abinda ake bukata gare ka kai sai kai haƙuri sai ka haɗiye ka yadda cewa ubangiji shine ya ce a yi yanke wannan haɗari ne ga ɗan adam kamar yadda mutum ba zai so ya daina sallah ba ba zai so yana da rai da lafiya daina azumi ba ba zai so ya daina kalmar shahada ba to haka ba zai so ya yanke zumunta ba ko me za a yi sai ya yi zumunci kuma zumunta ba a yin ta da sunan biki in za ka je gurin dan uwanka so dubu bai zo ko so ɗaya ba ko kallonsa ba za ka yi ba duk ran da ka ce wannan ina ta zuwa kai ka ki zuwa to ka faɗi ran nan ka zama mai biki ba mai zumunci ba ka zo in ya ga dama ya zo bai ga dama ba kai ya zo in abu ya taso kai ka yi in na kai taso ya ƙi ya ƙi magadarsa ya riƙe hannunsa ba ruwan ka da wannan yanda kake sallah kai gaba gadi faka shi ma zumunci za ka yi shi gaba gadi kuma zumunci in akwai shi duk alherin duniya komin nauyinsa za ka iya nema wa uwanka shi yasa ubangiji ya ba mu kisar annabi Musa alaihi don dan a yanke mana hanzari kuma koyi da ake zumunci annabi Musa alaihi ya hango haske sai ya dauka wutar bantar mace ya ce ni anastu nara la'alli tiku min habi au a ajidu alan nari huda amma yana zuwa sai zance ya canja nudiya ya Musa inni ana Allah ne yake magana da kai fa kala ana alaika to ba takalman kai innaka bil wadil muqaddas duwan suka yi dimma ganganin da za su sai ubangiji ya ce ya ba shi risala manzanci annabta manzanci mu gurin fir'auna za shi da ya ji babban mukami shine mukuran mukami duk abinda da dan adam zai iya samu a duniya karshen ita ce risala da ya ji wannan kawai sai ce rabbi sharhali sadri wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli sai ce wa ja'alli waziran min ahli sanya mun waziri daga cikin dangina ko bai shiru ba sai kama sunan wansa wanda suke waɗe uba ɗaya yace haruna ahi haruna ɗan uwana shi nake so bai ce ma aki haruna ba sai dai fara faɗar sunan haruna aki shi nake so ka bani in ka bani ushudud bihi zare ka karfafa bayana da shi ya zame min bango da zan jingina wa ashriku fi amri ka kuma sa shi ya tarayya da ni a cikin duk abin da nake ji ko mu kankanta su ko mu girman sa to a shine ba abin da ba za a yi da shi to Allah ya ce da shi kad uti tasulaka ya Musa abin da ka roƙe ni na maka gaba gadi to an nuna mana yadda zumunci yake ya samu mukami a dokar daji ba kowa cikin dare mukamin da shine mukurin mukami a duniya da ɗan adam yake iya samu amma ya nemo dan wansa kuma ya sashi shi yasa zaga malam ma'azu hadeja a waƙarsa da iya yana kamun kafa a gurin ubangiji yake cewa domin majazar da Musa yawa wa Haruna kamun kafa ake da ita roƙi Allah ya biya maka bukata Eh, <coughs> don haka wanda za su tunkasa ko su sakandanta musamman uwa mace a yau in ta sakandanta ta zama sakandama don ita ce uwa sai ta ce da 'ya'yanta kan ku ƙara zumunci da su wani ko a bayan raina to ta yi kuskure idan ta mutu a haka sai ta so Allah ya tashe ta ta dawo duniya ta warware wannan ko za ta samu ba in bukun su ko wasu warware ba to ta shiga uku kuma amma in suka warware abin da ta faɗa sai su ta nema mata gafara gurin ubangiji subhanahu ga gafurur rahimu ne sannan bayan wannan sufar sai sufa ta hudu Allah ya ce wai ka shauna rabbahu kuma suna jin tsoron ubangiji subhanahu ta'ala ba su ɗauki ubangiji a hawan da ne ba ubangiji tsoronsa ake ji so da ƙarfi da isa da ilimi da kuma kusaci ake jin tsoronsa bane wata'ala saboda ƙarfinsa kalakala mota wal hayata ya halicci rayuwa halicci mutuwa saboda ƙarfinsa duk abin da yake so zai yi baya buƙatar sinadari in za ka yi rumfan nan sai ka samo roba sai ka samo ƙarfi in za ka yi wannan da nake lactant inda nake lactant sai da aka samu sinadari na katako da fomeka ka sannan ya Allah abin da yake so ya saboda karfinsa baya buƙatar wannan abu ɗaya zai ce kun ko me sai ya zama to tsoron me wannan ake ji sannan shi kaɗai ne kwal ike ba shi da kishiya in ana so a ga tashin hankali mutum ya raina kansa ko halitta ta raina kanta ta kalubalanci Allah baya afuwa a wannan koyo mutum ya abalanci Allah a nan gurin sai maganinsa amin to shi ubangiji subhanahu ala dubansa ake da irin wannan karfin da kuma shine ya halicci kowa kuma shi ne zai wa kowa hisabi to don haka ba a ganinsa sai dai ka yi imani da shi to idan kana jin tsoronsa da zahiri da baɗi ne duk hukuncinsu ɗaya idan kana cikin mutane abin da ba za ka yi ba na mugun abu haka in ka kaɗaita ma ba za ka yi ba domin allah yana ganin ka idan mutum zai waye gari ya yi ya bar yin abu a cikin mutane in kuma ba jama'a ya miƙe ƙafa ya yi to kaga ya ɗauki allah a hawanin nazirai ne masu kallonsa wanda ya wulakanta ya raina shi ne Allah sauran jama'a yana ganin girmansu ba zai abin da ba za su ce masa bai kyauta ba amma a gurin ubangiji sai ya yi to anan ne annabi alaihi yake maganar mutane za su je gobe alkiyama da ayyuka kamar dutsen ƙasa kamar duwatsun tihama gudugun gudugun gungun gungun su je da su amma sai Allah mai da su kura. a ba an mansura shi sabai suka ce rasula ga ya mana suwaye wannan domin gudun kar mu safi fada sai ce yan uwanku ne da fata irin taku da jiki irin naku sai ce amma su ne wa wa'yanda idan suka ta ba idan mutane za su yi wa Allah fito na fito duk abin da ba za su iya cikin jama'a ba sai su yi wa Allah wannan ko da mai ije lahira sai Allah ya sheke shi to su wayannan masu hankali ya shauna rabbahu suna jin tsoron ubangiji sun san yana ji yana gani ko yana da yadda zai sannan waya hahu na su alhisabi shine siffa ta biyar suna jin tsoron mummunan hisabi mummunan hisabi suna jin tsoronsa ba sa yadda ya same su wannan ku annabi alaihissalam ya taɓe mana magana wanda yake cewa da mu rona manil mukulis kun san wane ne wanda aka yi wa waso wanda yake ya tsaya ce ɓamɓar ba shi da komai sai sabai suka ce malla dinara lahu wala dirhama wanda ba shi da dinare ba shi da azurfa ma'ana shi ne ba shi da kuɗi ba naira ba dala ba stalin babu komai wannan shi ne matsayauci sai annabi alaihi a'a ta gayyar mafahimi ya canja tunaninmu sai ya ce wanda yake mutsayaci matalauci al'ummata shine wanda zai zo gobe al'iyama da ayyukan ibada gungun gungun gingin gingin ga sunan tangan tangan a cike mizanin safal amma wa karshe ta mahaza ya zagi wancan wadda raba haza ya daki wancan wa akala mala haza ya ci kudin wancan wasa faka dama haza ya zo da jinin wancan sai a riƙe shi a yi masa wato cikui a lirriƙe shi a zo da shi sai a ce ya ci kuɗin wane sai Allah ce to a ɗaiwo sallolinsa da azuminsa a auna sai a ɗauka sai a ba wancan ya taɓa marin wane a ce ya taɓa sukan wane ya taɓa saran wane sai ta ɗauka ana bayarwa ya taɓa zagin wane a ɗauka ya karɓi kuɗin in aka gama kuma kyawun ayyukansa ba su iya biyan wannan abin da yake kansa ba annabi alaihissalam ya ce sai kuma dinga ɗebo zunubin wayancan ana ɗora masa sai ga mutum tun da yake a rayuwarsa watakila bai taɓa kisan kai ba sai kuma a kiransa da mai kisan kai domin ya taɓa wata dukiya ta wanda ya kisan kai ya kasa biya sai a ɗauko laifin kisan kan a ɗora masa bai taɓa luwaɗi ba sai a ɗauke shi ce ɗan luwaɗi ne shi to in aka gama tattara masa sai kuma ɗori hafin nari sai a jefa shi a wuta wani su'ul hisabi kenan jefa shi a wuta inda zai shekara dubu a wuta to sai shekara miliyan allah kiyaye mu to masu hankali su ne suke jin tsoron wannan amma wawa sai ɗauka allah wasa ko wanda aka ce masa wani a daina cin dukiyar jama'a ya ce ina gaya maka ko ta wala kiri ce ta shigo hannuna ci zan yi tola kiri ce ta shigo hannuna ba shi yake tambaya a kabari ba to ko duke su ce shigo na ci zan yi ba ruwana da yake allah almusawiri ne sai ya jarrabe shi shi abokin da yi masa wannan nasihar ya ce wani a dinga jin tsoron allah ce ko duke wala kiri ce ta shiga sai allah iya wancan kuɗi maɗuɗi yana nan mai kuɗi ne ga wurtacce yanzu kuɗi sun ji sosai kuma sun kafu ba wai kuɗin ba ne saura kafi har kafin duk sun hau ga kuɗin ga kafin a'a wani tun da allah hore maka ai sai ka zo mu a samo wata hudda ya ce ni da ba kiri ba ai ba zai yi in haɗa hudda da kai ba tun da ta kiri ma ce za ka yi ne ba shi ba ya za in baka hudda ci abu ɗaya zan maka ɗan abin da zaka ce fa ne a gidanka zai dinga baka amma in dai baka wanda zaka juya kai ma ka zama mai kuɗi malakarka har abada ba zan maka ba ki kuma ko mai hankali ba zai ce masa yi ba tunda Allah ya yi wa haka to ba mai hankali ba ne wancan to saboda haka abin da ake da bukata kenan a kiyaye sai sufa ta shida allah ce wallazi na sabaru su ne waɗanda suke haƙuri amma sabarubta ga a waje rabbihim domin neman yardar ubangiji isa suka yi haƙuri sun yi haƙuri a wajen ibada sun yi haƙuri wajen barin saɓon allah sun yi haƙuri a wajen musifa da take samun su. haƙuri wajen bin allah shi ya fi kowane haƙuri shi fi kowane haƙuri wato wahala mutum ya bi allah akan abin da allah ya ɗora masa yana da nauyi annabi ibrahim alaihissalam shi ba mu misali na haƙuri irin wannan na bin allah subhanahu wata'ala ɗansa kenan kuma ɗan sai da aka girma aka same shi kuma ya yi mafarki ya yanka shi kuma ya tashi ɗan ya gaya masa shi kuma ɗan ransa kenan shi kaɗai kuma uwar ɗan shi kaɗai ta haifa shi mai ɗan ya yadda yanka ɗan ɗan ya yadda a yanka shi mahaifiyar ɗan ta yadda a yanka ta a yanka mata ɗa wannan shi ne haƙuri wajen bin Allah ya fi kowane hakuri nauyi annabi alayhi salamu yana son maka fiye da kowane irin gari amma da aka fadda shi sai haƙura ya tafi madina ya je ya ce ubangiji kai ne inda ka fi so kuma ya je raye a madina alayhi salatu wassalam bayan ya ci maka ta da karkashin sa gwamna zai naɗa mata da alkali da liman sai mutan madina suka tsammaci ya dawo gida sai ce a'a almahaya mahaya kun wal mamati mamatikum rayuwa ta ku ce a madina zan raye a madina zan rasu kaga hakuri ne wajen bin allah subhanahu wataala haka ya haƙuri to shine sabarubta ga a wajen rabbihim yin haƙuri saboda neman yardar Allah haƙuri wajen barin saɓon Allah annabi yusuf alaihissalam ya buga misali da wannan lokacin da aka kai shi misra yana saurayi kan gani ya samartaka hunhuwa ne shabab sannan matar da ta nemi a biya mata bukata irin ta buga misali ce a zamanin ta ba irinta sannan mahallin da aka ce za a yi an yi shiri an tsara shi don haka ta faru ba wanda zai sani na uku na hudu a wannan lokacin bare ne ba baya cikin danginsa mutum da yawa wani abin da ba danginsa baya jin kunya kawai zai don ba wani abin kunya sannan na biyar a lokacin sai da shi aka a mazaunin bawa abu biyar da za su sauƙaƙa yin wannan abin sai ce ma'azallahi hura rabbi a sana masu waya mijinki ya rike ni da amana in masa wannan na ci amana ko na zama azzalimi sai ce ba zai ba ya ba da misali a kan barin sabon Allah wanda mutum zai iya yi kuma zai iya bari to sun bari saboda wannan kun ga lokacin da annabi alaihi ba mu labarin mutum uku da suka yi tafiya suka shiga kogo sai wani margamargan dutse ya gangaro sai rufe kofar kogon su hukun ba su isa su ture shi ba suka ce ba abin da za mu iya yi sai dai mu kamun kafa da kyawun ayyukan mu Allah ya fidda mu daga wannan bala'i shi shikenan sai ɗaya ya ce ubangiji ni dai mahaifana a kullum ba na ba wa kaina ba na ba wa 'ya'yana ba na ba wa matana ba na ba wa bayina abinci sai mahaifana sun ci sun ƙoshi turan nan kuma na dogon kiwo wajen neman ganye da zan ba dabbobi ban dawo da wuri ba na tara sun yi bacci da na tar su sun yi bacci ban tashe su ba domin kada su ciwon kai kuma ban bar wani ɗana ya ci abinci ba yara suna ta kuka suna mai cewa ba wanda zai ci sai can wajen asuba suka farka sannan suka ci abincin da suka ci abincin sannan ya yadda ya ba 'ya'yansa da matansa da bayi sai ce ubangiji in na haka domin neman yardarka ka yaye mana bala'in da muke ciki sai suka ji dutsen ya yi gir ya dan janye sun fara ganin waje amma ba za su iya fita ba to ɗaya kuma sai ya ce yana da wata abokiyar wasansa ya so ta so na sha'awa kuma irin sha'awar da yake jin tsakanin ɗa namiji da ya mace wannan tasa da ita ta fita kowa ƙarfi ya yi ƙoƙarin yaudare ta ta ba shi dama ya aikata alfasha da ita ta ƙi sai bala'i da wahala da yunwa ta kamo ta duk abin da za ta bincika ta bi ta samu abuɗi ta rasa kawai sai ta taho gurinsa wani ka taimake ni sai ce ga abin da yake so sai ta ce ta yadda ya kawo dinare ɗari ibata sai da aka zo zai aikata alfashe sai ta ce illa la tafaddal khatama illa bi haqqihi wannan zoben kakasa sai da haƙi amma ba bisa haramci ba sai jikinsa ya kama rawa sai tsallake ya ce rike kuɗin na bar miki jiki ya ce Allah dan kai muka ne wannan ka fudda mu daga bala'in da muke sai dutse ya sake matsawa gir ma ba za su iya fita ba sai ɗayan ya ce ubangiji na ba wa ma'aikata aiki sun yi sun gama na biya kowa amma mutum ɗaya sai ya tafi bai karɓi kuɗin ba na kuɗin sanar na ladan na dinga juya masa na dinga juya masa na dinga juya masa na dinga juya masa har suka taru aka yi samu garke-garke na shanu da garke-garke na raƙuma da garke-garke na tumaki da awaki ran nan katsam sai ga mutumin nan ya dace ban Allah ina ladan aiki na da na maka sai sai kaga garken shanun nan kudin aikin ka ne garken raƙuman nan kudin aikin ka ne garken tumaki da awaki ce dala kakka mun izgili ce ba izgili nake maka ba naka ne su na juya su sai tattara ya kore ko kaho bai bar masa ko ko fito bai ba shi ba ki tafi da su dama nasa ne ba zai sa rai ba shi wani abu ko tafi sai ce ubangiji in dan kai na yi ka fidda mu sai dutsen ya janye gaba kun san wannan ya fi komai wahala harkar dukiya saboda lalle ce zuciya take kamawa wanda zai fidda kwabo ya bayar wato abu ne mai wahala sai mai imanin gaske to abu ya juye dukiyar bai cinye ba to wannan shine saboda ga a waje rabbihim to wata siffar kuma wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah a kan lokatanta da duk abin da ake nema ba su yi wasa da ita ba sun yadda wajibi ce faralla ce suka tsaye da ita sannan wata siffar wa an faƙo mai mara na sirran wa alaniyata duk abin da Allah ya hore musu suna cirewa a fili suna cirewa a ɓoye suna cirewa a fili suna cirewa a ɓoye kuma bisa hankali me bisa hankali saboda annabi alisa ya koya mana yadda ake cirewa in zaka ce da dukiya sai ce wa da wanta ta'ulu ka fara da wanda suka rataye a wuyanka shi yasa da yawa a masallacin juma'a in na ga ya miƙe yana kururuwa jama'a taimake ni ina cikin wahala kaza kaza in aka ɗauko kuɗi ana barawa nakin ta'adda in ce allah isa ba shigo shigo ba zurfin iblis ba ne an gane me shigo shigo zurfin ba shigo shigo ba zurfin iblis yana yin wannan sai shibla ya jefa maka tausayi sai ka ji tausayinsa Allah sarki na cikin bala'i sai ki kirkikir a bayar to amma watakila lokacin zai fito masallaci mai ɗakinsa ta ce a bata ka zaƙi maka zaƙi bata wannan kyautar ta iblis ce shigo shigo ba zurfin iblis ce haka ake ko jiya ne magana a gida nake ce musu rana ita jiya sun tambaye ni wani abu a lokacin babu zan fita har shirya zan fita masallaci sai na aika musu da kuɗin ya ce kun san me isa suka ce a da gudun shigo shigo ba zurfin iblis kar wani a hanya ya nuna min yana da bukata in ɗauka in bashi na faɗi amma tun da na gama na kurin da wani ya zo min na masa to ba shigo shigo ba zurfin iblis <laughs> to sirran wa'alaniyatan a fili da ƙoye yi suke ba ji ba gani shi sa har da yawansu idan mutum ya zo ya tambaye wani abu na alheri suka masa sai su ta kuka sai na alar rajalan haka yake sai kuma gida ya ta kuka na na faɗi mara jan tambaye shi baka samu abin da za ka yi bane ce a na samu amma faɗuwa ne da har sai da ya tambaye ni su saba ne ba su in har ka tambaye su abu suka maka sai sun yi kuka domin so suke a ce sun maka kafin ka tambaya to wata siffar yadra'una bil hasanati sayyi'ata dan adam tare yake bai cika goma ba kuma an gine shi ne akan yin sabo da sabawa Allah to duk lokacin da suka yi kuskure to sai kuma su gyara shi su yi masa kwalliya su yi masa yabe bil hasanati da kyakkyawan aiki sai Allah ya ce ulaika lahum uqubad dari waɗanda suna da kyakkyawan gida shine jannatu adinin yadkhuluna aljanna ce za su shiga man salaha min abaihim wanda mai wa'azuwajin wa zuriyatihim su ne za su ga aljanna masu wannan to wannan ita ce shaida ta ubangiji wani wata wannan sufofi wanda da ya da su to shine mai hankali to sai fassarar kuma da annabi alaihissalam ya yi a hadisin abu ya ala shaddadi bin aus radiyallahu anhu wanda alimamu tirmizi ya rawaito annabi alayhi salam yana cewa alkayisu man dana nafsahu wa amila lima al maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala allah al-amaniya to annabi alayhi salam ya ce alkayisu karare fadi wannan kalma alkayisu mai hankali shine man dana nafsahu wanda ya fi ƙarfin zuciyarsa nafsu muguwar abaci na ammaratin bisu kullum mugun abu take sawa ubangiji da ya halicci hankali sai ya ce da hankali fita sai ya fita ce dawo sai ya dawo ce waye kai sai ce bawa ne waye ni ya ce ubangiji ne sai halicci nafsu ya ce fita sai ce ba zan fita ba shigo sai ce ba zan shigo ba waye ke ta ce ni ke ce ni ce waye ne ce kai kai ne ni wani ne ita nafsa haka ce wa ubangiji da halicce ta sami sai saka ta a wuta saka ta a wuta ka tsinduma ta ta je bala'in wuta irin ta jahannama aka fito da ita Allah ya ce man ana ta ce anta anta wa ana ana a'a to da yake Allah ne ba wanda ya sai ba kan garare a gurin sa hana kangara to sai saka ta a kogin yunwa tana ji ta ce la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka tuni ta miƙa waya ke sa ba abin da yake karya lagwanta irin azumi wanda an yi su kai sai ya rugurguza duk sharrinta sai ta miƙa waya to ta wannan nafsin hadari ne da ita sosai to wanda dai ya batta ta yi masa jagora to ba shi da hankali amma mai hankali shi yake mata linzami ya sa mata akala ya rike ta ai amfani da ita gwargwadon bukata amma ba bisa yinda take so ba to annabi alaihi ce shine mai hankali sannan wa amila lima adal maut yi aiki sau da bayan mutuwa mai hankali duk abin da zai yi yana tunanin ran da za a fasa kukansa idan aka fasa kuka me zai fara yi masa rana to wannan zai yi shi sa ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa ya allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddama ligadi duk mai rai ya auna ya ga me yayi saboda gobe an fasa kukansa in an tashi kiyama me zai masa in ya shiga kabari me zai gamu da shi to mai hankali shi ne yake yin wannan ya tanadi saboda wannan domin za a sa mutum a kabari ana ajiye shi a bakin rami an gama sai tashi an yi komai an cire duk abin da yake ciki ya zama taɗai-taɗai sai kabari ya gaya wa wanda yake cikin makarar ya ce ka gani nan ta sinaki duk jama'ar sun san haka in ka ga wani abu a ciki na kai ka saka in kyakkyawa shi ya saka in mummuna shi ya saka to mai hankali shine ke yin aiki bayan saboda bayan mutuwarsa shi yasa annabi alayhi salamu da matan madina suka do asma'u binti yazid al-ansariya radiyallahu anha suka ce ta zo ta tambaye annabi alayhi salamu akan Allah daya subhanahu ta'ala manzancin annabi alayhi salamu zuwa ga maza da mata da kuma abubuwan da Allah ya wajabta ya wajabta jihadi ga maza banda mata Allah ya sanya aje sallar farilla wato ta jami'i guda biyar banda mata ya farlanta juma'a banda mata sannan sallar janaza banda mata duba mara lafiya su sai na larura duk na maza ne sai suka ce to su suna gida suna rainon yara suna kaɗi suna saƙa shin za mu yi tarayya da maza a wajen lada sai annabi alaihi ce tun da mata suke taba tambaya mai hankali kamar wannan ba sai ce ke je ki ce musu husn taba'ul zauji wabtiga amradatihi ya adilu zalika kulla nema wato kyautatawa abokin zama miji da neman sa ya haɗiye wa'annan gabaki ɗaya to anan kaga su suna tunanin bayan mutuwa amma wanda baya tunanin bayan mutuwa abinda za a samu na yanzu da hamayya tsakanin maza da mata namiji ya zama gwamna ita ma sai ta zama ya zama minista sai ta zama ya zama prime minister sai ta zama wannan shirme ne abin zai zo bayan mutuwa shi ake magana mai hankali shi ke yin wannan amma mara hankali ba ruwansa ko wanda a garin nan ya mutu an ɗauki an idar da sala ana ɗaga makara sai wani rike makara cikin jama'a yana cewa ubangiji duk abin da kai ne kake kai alkawari za ka yi na ukuba a kabari na roƙe ka ka ninka wannan duk abin da kai alkawari Allah a gaban ƴaƴansa da sauran jama'a ba tsoro haka ya dinga faɗa sai liman ya ce kai wannan maganar ba ta wasa ba ce a lura menene a kiransa sai ce yana da kuɗi bashi nake bin sa ya sani mara shi ne an mun haihuwa na je nemar bayani yaƙi na zo zan aurar da na zo yaƙi duk abin da ya taso min kuɗi na na hannun sanya bani zan warware hana ni to yau gashi a mutu na ka bana fatan Allah ya ji kansa domin mugu ne ya cuce ni ka ce to ya za a yi suka ce nawa ne ya faɗa suka ce sun ɗauka Allah ya sa aka yi sa'a na kirki ne suka ce sun ɗauka limai ce to ku je abu ne ce mallaka ko ka kai shi a haka ba a ɗauke nauyin ba ya shiga uku to mai hankali shine dana nafsu wa amila lima bu adal maut wala ajizu mara hankali mai raguwar dabara man atiba a nafsahu hawaha wanda ran nasa ya ɗauka ya miƙawa son zuciyarsa kurin ita take masa jagora wa tamanna alallahi al'amaniya amaniya kuma yake wa Allah buri wurin yana zaune baya komai baya bin Allah baya komai kawai sai ya shiga alfirdausil alayi makotaka da sina abubakar makotaka da al'ashiratul mubashiru na biljannati to ga wannan ya raguwar dabara ba mai hankali ba ne da hadisi ya zo a kita ba a shiga aljanna da aiki wannan ba din ba'ul da ce ba'ul mu'adala ita annabi ya kore alayhi salam babu wanda aikinsa nauyinsa ya kai ya daidai da aljanna da za a bashi bai isa ba amma ba ba'ul sababiya akwai ta in kai aikin ubangiji zai saurare ka rahama ake shiga aljanna amma mukami da aiki ne ba wanda zai shiga aljanna sai da rahama shi yasa sabai suka ce hatta anta ya rasulullahi ce hatta ana illa an yi ni Allahu bi rahmatin minhu wa fadalin sai in Allah ya ni da rahamarsa da falala to shiga aljanna da falala amma ai wato daraja da samun mukami a aljanna aiki ne in kayi ayyuka masu yawa a kai ka biya aiki can gurin manya kuna magana da hurul ini tana murmushi hasken ya fita fal Ta sauran aljanna sai a sujada a ɗauka allah ne sai ka yi aiki wannan kuma an aka je za a tarar da kwabir-kwabir a aljanna an buɗe an yi su duk da awa ɗaya sai an baka wani katon kwabet a aljanna wardrobe kai ake jira ka zuba in ba kai komai ba sai a rufe in mutum ya je kiyama aka za a ta buɗe masa ita gani kwankwaran kwaran ba komai sai ce wannan lokacin ya wuce ba abin da kai ko ba ran da za a zuba masa tunda ya riga ya wuce an gama aiki sannan aljanna wato kusan kurmaci fili ne fayau annabi alaihi ya je isra'i annabi ibrahim alaihi ya ce aljanna qi'an fili ce amma hisba ƙasar ta dandan uwa ce duk abin da ka shuka zai kama ya ce ga yawa al'ummar ka sai ta la haula wala quwwata illa billah kuna ta yi sai ita dasa maka a dasa maka inabi a dasa maka a dasa maka a dasa maka tsada a dasa maka alilliba a dasa maka kokiya a dasa maka wane ne a duk abin nan sai a dasa maka gasanan gida da kanshi to wannan aiki ne tama mutum ya iya kauce shi ke da da aljanna gidansa ramkau ku shuke-shuke ga su nan benaye an cika su da alatu mutum ya warensa yaudara ba daidai ya ba to nan shi ma annabi alisa ce su ne mai hankali wanda ya lura da wayannan abubuwa to sai wata sufar ta masu hankali shine manya amalu bi ilmihi wanda yake aiki da iliminsa ba ya zama dan ba'ura ba ya karatu ko ba ya aiki da shi ya zama karatun ya zama na iska masu cewa ka lura da faɗan malam ka ka lura da aikinsa ba daidai ba ne ka lura da faɗan malam ka lura da aikinsa shi shine malam amma wancan badujali ne inda zai faɗa ko ba shi zai aikata badujali ne ya zama cikin ansaru shaidani amma ulama sunna su ne ansarun rahman to ubangiji yana ce mana a tamurunan nasa bilbirri watan sauna an fusa kuma an tattalunal kitab sai Allah ce afala ta aƙilu ba za ku hankalta ba mai hankali zai yi wannan mai hankali ba zai ce ka yi ba shi kuma ya ƙi ba zai hana ka ba shi kuma ya ƙi hannuwa shi sa abul aswad du'ali a wannan munasabar yake cewa ya ayyuhar rajulul muallimu gairahu halali nafsika kana zatta alimu ibda nafsika fanhaha an gayyaha fa idan tahad anhu fa anta hakimu fa hunaka yusma'u ma taqulu wa yustafa bil qawli minka wa yanfa'u ta'limu la tanha an khuliqin wa tati mislahu arun alayka idza fa'alta azimu tasifu dawa'a li zisiqami wa ziddana kai ma yasihu bihi wa anta saqimu wa araka tulqihu bir rashadi uqulana abadan wa anta minar rashadi adimu yana cewa ya ayyuhar rajulul muallimu gairahu ya kai mutum wanda kake koyar da waninka kake koya masa ilimi yace halalin nafsika kana zatta alimu ina ma kanka ka koya wannan ibda bi nafsika fara da kanka fanhaha an gayyaha ka hana kanka bata ka hana kanka kidima ka dora kanka akan daidai fa izanta hat anhu in ta hannu fa ta hakimun to kai mai hankali ne wa hunaka yusma'u ma taqulu a lokacin ne za a saurari abin da ka faɗa wa yustafa bil ƙauli maganar ka kuma za ta zama magani da waraka da cututtukan zuciya wayan fa'u ta'alimu kuma koyarwar a lokacin za ta yi amfani sai ce la tanha an hulikin kar ka hana wata ɗabi'a wata tiya mislahu alhali kai kuma kana zuwa da irinta ya ce arun alaika abun kunya ne gare ka izafa alta azim in kai haka abun kunya mai girma ta dawa alaziz kami wa zirdana ka zama likita kana wasafa magani ka rubuta ka prescription ka rubuta magani na cuta kaza na cuta kaza don ya sha warke amma kai baka da lafiya ya ce to in kai haka kai kuskure to don haka mai hankali shine wanda abin da yi so shi zai fara shi sa za mu ga annabi alaihi duk abin da yi umarni alaihi shi ke fara yi san duk abin da ya hana alaihi shi ke farawa hannuwa a kai to wannan ita ce masuffa ce ta mai hankali wanda yake da wannan mai hankali ne to sai kuma wani matakin na hudu shine karancin magana wanda yake mai hankali baya yawan magana sirrin zance ba nasa ba ne amma an kaji mutum ya zama su baɗi yake taito ba shi da hankali ta faɗa ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan a'a mawaƙi na ce za ta ma'aƙalil mar'i ƙalla kalamuhu wa aikin bi humƙi mar'i in kana muksira idan hankalin mutum ya cika ya nuna to ƙalla kalamuhu zancensa zai zama ƙarƙani kaɗan kaɗan zai dinga magana a ƙin bihun mar'i ka sakankance da wautar mutum da rashin hankali in kana muksiran in ya zama mai yawan magana ne shi sa annabi alayhi salamu kamar yadda sai na ali ya gaya wa ɗansa alhussain radiyallahu anhuma da ya ce masa ba ni labarin kakana saboda ina ƙarami ya rasu sai ce masa kakanka ko gida in ka ga ya shiga sai allah ya musu izini in kaga ya fito daga gida sai an masa izini in kaga ya daura sai an masa izini in kaga ya ci sai an masa izini duk abin da zai yi da izinin Allah yake shine Abdullahi abin ne masa kirari da wannan cewa a makamur isra abdi ya ambace shi subhanallazi asra bi abdihi a makamur da'awa shi ma abdu ya ambace shi lamma kama abdullahi da uhu a makamu tahaddi shi ma abdu ya ambace shi in kuntum fi rabin min ma nazzalna ala abdina fatu bi surati min mislihi to shine bawa tsantsa duk abin da zai yi sai na Allah yace in kuma ya fito daga gida to kuma sai wa harshen salin zami baya magana sai dai ta biyan bukata za ka iya kirge maganarsa a kowace rana annabi alaihi lokacin a rana baya ya wuce kalma ɗaya ko biyu shikenan ko jimla ɗaya ko biyu shikenan ya gama sai sa amma kuma in zai maganar sai ta shiga in ya faɗi ɗaya zai shiru sai an ɗau lokaci mai tsawo sai sake maimaita ta sai sake ɗaukar lokaci mai tsawo sai sake maimaita ta su kenan ta isa Wataƙila a wannan kaf ba zai ƙara tofa komai ba sai dai gobe in ka ji wani abu yana fita daga bakinsa ɗaya ne tak astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah duk inda ya zauna ya yi haka so saba'in ko so ɗari da sama magana a sai ta biyan bukata shi samun wasu ya ja hankalin ya ce man kana yuminu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut wani ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri in babu ya ja bakinsa ya shiru akwai lokacin da ka ka'abu ɗaya daga cikin sabon annabi alaihi ya ba shi da lafiya annabi alaihi ya je gidansa dubiya da ya je gidansa dubiya sai ya ce da shi abushir albashirinka yana sun nuna masa cewa rashin lafiya wanke zunubi take ita ko mahaifiyar ka'abu sai ta tafi da nisa sai ta ɗauka albishir da aljanna ta take madalla madalla aljanna ka ta sai annabi alsi ha ka'abu wannan wace ce take wa Allah katsalanda sai ce ta ya lalla. sai ce ya umma ka'ab ma yudiriki la'alla ka'aban kalama ma la ya'nihi waye sanar da ke watakila ɗanki ka abu ya faɗa abin da ba zai mara amfani ba ko tafiya ka yi wani gari ka je daga nan zuwa Legas ka daka ka da muka tafi muka je zaria sai muka tsaya muka sai kaza muka ce muka yi kaza daga nan har karfe kaza muka je wani sai ya cuce ka a lahira kala malaya anihi yanzu wanda suka shigo yanzu wani ya ce wani ya aka yi ne baka kaɗan makara sai yanzu ka zo wannan kalmar sai ta yi cuta imma shi da aka tambaya bai ji daɗi ba to ka cuci musulmi imma ya baka amsa baya san aji daga inda ike ka cuce shi in kuma ya kyantalar da ka ya ƙi baka amsa ya wulakanta ka duk ka jawo to saboda ka magana ba a yadda a ci gaba da yin ta haka rararta haɗari ce sannan kuma gintse ta haɗari ne domin akwai inda ake son kai magana akwai inda ake so kai shiru amma iblis ko don makircinsa duk inda ake son kai shiru sai tsunkune ka ya zungure ka sai kai magana duk inda kuma ake so kai magana sai ma zai sa maka takunkumi sai ba karka faɗa a ce kaza to kin faɗar wannan ka ci amana harshen ka gobe kiyama sai an mutum hisabi akai shi yasa zamu ga yanzu banna take yawa duk ran da wani ya ga wata banna tana faruwa a cikin yan uwa ko a dangi sai ja baki yi shiru ko a makota sai a yi shiru sai ta gama ci ta riba ta fito tana ɗoyi kuwa sai dinga cewa tun lokaci kaza damun ake dan kakai magana ne a ce kaza to wannan ya ci amana harshe ba mai hankali ba ne to sai gaba ta biyar shine wanda yake tunani irin tunanin masu hankali shine wanda ubangiji yake ce mana inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albabi kaga masu hankali allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa na fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina azaban nar to masu hankali su ne masu wannan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan hari la ayatin li albabi halittar sama da ƙasa da sabanin dare da rana akwai aya ga masu hankali wato hankalta kenan suka ga dare ya zo rana ta zo tana ta tafiya babu sauyi ko sau ɗaya to mai hankali zai lura sai na musab ibn umairin radiyallahu anhu awwalu sufara ila islam farkon ambasada na musulunci da ya je madina manyan gari suka ga saurayi ne suka fusata aka zo da mashi za a buga masa sai ce a'a da ba ne ne na zuwa abin da ya kanin nake faɗa in ma an gaya maka ina faɗar wani abu to bai kamata ka ɗauki hukunci ba ka tambaye ni me nake faɗa in na gaya maka in ka gamsu sai ka karɓa in ba gamsu ka ce ka bar min kayana zai ce ai kuma ka zama kai ne tijin ni ne yaro sai ce to ka bani sai ce masa tun da kake ka taɓa ganin jirgin ruwa ya lafta wa kansa kaya da kansa kuma ya tashi daga wannan gaba ya je waccan gaba ya sauke kayan sai ce a sai an yi mai yace sai an lafta masa kaya sai kuma an tuka shi sai an kai shi kuma sai an sauke yace haka ne ba zai ba mai yinsa ba ce ce to tun da ka taso kake ganin rana tana huduwa ta tafi ta tafi ta faɗi dare irife sannan alfijir ya keto har zuwa yau tun kana yaro har ka tsofa kana jin wannan zai yi ba mai yinsa sai ce wannan ya fi wancan wahala yaro ya ake shiga lamarin na ne na yadda iktilafin laili wannan hari la ayati li ulil albab sannan duk abin da ya baka tsoro to iktilafin laili wannan hari zai na maka sai kuma ya baka tausayi duk abin da ya baka tausayi in ka bi shi a hankali yau da gobe sai kuma ya baka tsoro wannan haka rayuwa take sai ka ga mace wadda ta yi karkara a zamanin ta karkara ta ba masu neman ta sai isassu masu dukiya ma dukiya sai masu mulki da suka isa amma yau da gobe ta ba sai ga kanta kamar atafa kamar atafa sai ga ma'aurata suna son juna yau da gobe sai ga mijin ya kalli matar ce baiwar Allah na so in shaida ki ta ce kai ma wannan bawan Allah na so in shaida ka sau yau da gobe shikenan an wuce in ba abu Allah ba shikenan an ba Allah an cire ba amma ma'aurata in suka yi tsawon rai sai ta kai yana ca da mata baiwar Allah na so in shaida ki ba ta ce kai ni ma fa na alama wannan na so in shaida ka sun wingi to yau da gobe haka take in aka ba abu shi ke duk sabuntarsa sai ta mai da shi tsoho akwai wani sarki da taɓa karanta a wata makala shi kuma sarkin baya son mutuwa sai bokaye suka gaya masa karya suka ce masa duk inda aka yi faɗa namiji a yanka shi ya ɗaga kansa buɗe bakinsa a yanka wayan kawai jinin yaron ya shige bakinsa ya shanye to duk shekarun da yaron zai bai shi zai irin sai su komo jikinsa duk inda aka haifi yara maza sai sa a kamo a yanka ya shanye jini sannan sai wani ya taho da raƙumi laftin raƙumi biyu duk kusa ya je aka durƙusa ya je aka yi masa iso gurin sarki ya gaisuwa ciran sarki ya daɗe ka daɗe da ranka ka daɗe da wanda kake so kaga an kamba mashi kenan ka daɗe da kanka ka daɗe da wanda kake so ce ga gudunmawa na kama ka ne da ba za ka mutu ba sami ya ce kusa ce na kama ka kakkafe zamani dare ya daina zuwa rana ta yanzu kuma ya tsaya cik in kai haka shi kenan ba za ka mutu ba amma in ba kai haka ba da kai da mulkin naka sun tafi shi mai rubuta makalar sai ce sharrin duniya a tarihin har yanzu ma ba a san sarkin wani gari ba ne kuma wani zamani aka yi ibra kawai abin izina kaushi aka rike to haka duniya take mai hankali shi ke lura da zuwan dare da rana ba girman kai in mukami kake da shi to ka lura da abin da annabi alis ya ce nu'imatul murdi'a madalla da mai sharawa in kana kan mulki da mukami nono take baka madara danya amma bi isa tilfadima tur. da me yayi ran da ka sauko kuma ta yayi ka haka ya ce alaihissalam bi isa fadima in kana kai tutunan ranar sauka mai hankali shi ke kula da wannan to su masu wannan hankalin su ne ya zukuru na Allah kiyaman wa wa ala suna tana Allah kuma suna ambatan Allah a tsaye a zaune a kwance. sannan wa tafakkaru na fi halƙi samawati wal ardi suna tunani a cikin halittar sama da ƙasa in sun gama binciken kaf suka kalli tafiyar sama rana wata suka kalli sama suka kalli ƙasa suka kalli yadda ake ruwa suka kalli yadda ƙasa take fito da abinci suka kalli rabe-rabenta iri-iri sai su ruɗe su kasa gane ma meye a cikin wannan to sai su sai tsarkake Allah ce ce subhanak ko ba mu gane hikimomi ba Allah tsarki ya tabbata a gare ka kai wani abu ba a banza ba da hikima ba ta amma me sakamakon tunanin fakina azaban nare ka raba mu da azabar wuta to wannan shine karshen tunani duk inda mutum zai zagaya zagaya tabbatar ya kubuta ga wannan wuta ta lahira wadda take jira Allah ya raba mu da ita Allah ya shiga tsakanin mu da ita to wannan shine shi ma abin da ƙur'ani ya gaya mana dangane da masu hankali in sun kalli halittar sama da ƙasa da duk abin da yake ciki to sai ka ga sun yadda cewa allah ba abin za'i ba kuma lura ake yanzu misali mu lura da tattabara mu lura da kaza ɗan tsako da ɗan shila ba ɗaya suke ba ɗan tsako yin aka ƙyanƙyashe shi za ga iya cin abinci da kansa amma ɗan shilafa sai an ɗora masa to don haka ubangiji mana ta'ala sai ya sa ɗan shila ko na tattabara ko na kurciya ko na hasbiya ko na wani tsuntsu za ka tarar shi wannan ɗan tsakon ai shi wannan ɗan shilan sai allah ya haɗa masa taimakon uwa da uba namijin ya samo ya ɗebo a baroro zai ɗora masa mace mata ta ɗebo a baroro ta ɗora mata ta ɗora masa saboda ba zai iya ba har zuwa lokacin zai iya da kansa amma shi ɗan tsako yana iya ce ta rana da haka sai aka zare masa taimakon zakara ba ruwansa sai tattaka shi ma sai dai macen ita ce ta dinga buɗa masa saboda me saboda mata rafi kalƙin rahama ne min tafawuti aikin Allah ba za a samu imbalance ba a samu bai daidaita ba komai daidai ke tafiya to mai hankali ne yake lura da wannan sannan ka lura da yanda jimina take yi in jimina ta tashi yin kwai gida uku take raba shi za ta yi kwanci a ɗaya kuma shi za ta kyanke shi ɗaya kuma za ta binne shi kashi ɗaya za ta binne kashi ɗaya za ta bar shi a fili to idan ta ɗan ƙyashe 'ya'yan ba nono take ba su ba ba zuwa za ta ɗebo a baro da ta ba su ba in ta ƙyanƙyashe wanda suke cikin wannan ramin to shi take fasawa shi za su zo kamar yadda ake shan ruwa haka za su dinga sabaki suna zuƙa suna sha in ya ƙare sai ta sake fasa na biyu to daidai lokacin da adadin zai ƙare to kuma za su iya cin abinci da kansu ba za su iya yawo ba wanda yake na filin ko sai ta fasa kudaje da wane ne kwari za su zo sai dankon ruwan kwan ya rike sai 'ya'yan su dinga ci lokacin da suka gama to kuma za su iya fita dausi komai to wasu Allah ke ka kalli wannan Allah bai zai taba haka a wasa ba ba zai taba a wasa ba sai ka lura sosai duk abin da ka gani ko ka sani ko baka sani ba akwai hikima yanzu ka duba kyankyaso tube shi amma me a tauke da shi duk wanda kunama ta harba allah ya sauke ko yanzu in ka samo kyankyaso kana fasa ruwan kana sa ta fita kenan Tini ba za ka kara jin wani abu na ta ba amma ga shi nan ana ta ganin sa sakura ana ce masa na nan wasai shi akwai hikima da abin da ya halitta akwai wani abu a ciki na hikima sai dai sani ne ba za ka yi ba amma in kai tsaye da ranka sai ka gani eh, yanzu ba ga zogale ko duk shi ne muna ana ta abu kaza kaza kaza damuna in ta zo ana yin ruwan farko sai ka ɗebo a zago zogale ka wanke shi ka wanke shi ka zuba a kwarya ko daro ka mutsaka ka mutsaka ka bismillah ka sha su uku ka kwara bayan an samu kwana uku ka sake bayan kama kwana uku sake wannan tsawon shekara ba cijin da isai sare ka ok kana gama ka san komai ba a cikin wannan dabbana ma kalakata haza ba ila duk abin da iya akwai hikima akwai hikima a ganyayyaki akwai ganyen itacen da in ka ciro kana saka shi a takalmi kana tsora inda ka ta taba to duk taron nan ba wanda zai ganka ba komai ba ne kawai ba abin da kai haka Allah ya tsara ita ciyar ba mai ganin ka sai ka cire takalma to shi sa rabbana ma khalaqata haza batil Allah bai haka da abanza ba komai akwai yanzu kamar kaza a yi mafiyan mutum ba shi da lafiya a likita sai ce a dinga dafa masa kaza yana ci amma malamanmu na musulunci wanda suka yi karatu mai zurfi sun san kaza akwai wake-wake sun san akwai bakar kaza akwai ja akwai fara to kowace da allah yi mata wannan launin na wannan abin da take jikinta akwai irin maganin ta ita akwai cutar da in ka ci farar kaza ba za ta yi maka magani ba sai bakar akwai cutar da in ta zo sai dai jar akwai cutar da sai dai ka ci wake-wake to masana magani sosai wanda suka je suka yi bauta wajen neman sanin magani to su suka san wannan in cuta iri kaza ne an kai a dinka dafa maka kaza kana ce suka kalli rashin lafiya shefarar kaza za a dinga dafa maka ja za ka je ka nema baka za ka nema wake wake za ka nema shikenan amma in babu nau'i na bincike da tsayawa duk kaza ɗaya ce kawai haka ake ta yi in zuma ce akwai farar saƙa akwai da ba farar saƙa ba akwai wadda aka yi ta da damuna sakata damuna ko ta da rani kowace irin nau'in maganinta daban amma dukkaninta magani ce amma wanda suka sani za su ga maka abu kaza sai ta lokaci kaza abu kaza sai ta lokaci kaza ma khalaqata haza ba dila ba abin da Allah yi a banza komai yi akwai hikima in ka sani ka sani muka sani baka sani ba tanda ba za a iya tantancewa sai ce subhanak tsarki ya tabbata a gare ka kai wani abu a wofi faƙina azaban nari wuri ribar da za mu fitar ka kiyashe mu azabar wuta to a nan zan ce zan dakatar da abu sai dai ina so in bayanin abin da malamai suka ce asalin alkhairi wa sharri min ƙibali tafikiri asalin alheri da shari daga tunani ike innal fikira mabda'ul irada shi tunani shine tushen manufa matsaya wadda za ka iya tsayawa ka jajirce a kan manufa ka tsaya a kan manufa ko ah. mutane ya kuma fi sanin will ko kuma mai mulkin sai yana da political will da mai mulkin da yake da political will ba jin tsoron kowa abin da ya sa a gaban nan zai kawo shi zai yi to shine irada wato tunani shine ke haifar da wannan sai kana da tunani ko ya zama na ne tushen alheri ko zama tushen shari to don haka masu hankali suna da hanyoyin tunani masu kyau guda takwas hudu na lahira hudu na duniya na farko guda hudun na lahira shine tunani akan masalihul ma'adi maslaha da alheri na makoma tun daga lokacin da za a zara ran mutum har zuwa ran da zai shiga aljanna to wa'annan abubuwan su ne masalihu wanda ɗan adam zai saka tunaninsa a kai kullum zai zama yana tunani cewa ai mutuwa ita ce kofar lahira ita ko mutuwa iri uku ce to wanda yake so ya gane karanta suratul waqi'a akwai ta ashabul yamini akwai ta almuqarrabuna akwai ta almukazzibuna daluna to mutum shi zai zaba wa kansa wadda zai hanyoyin da za a bi a zo mutuwa a cika da imani ya zama na tunaninka kullum a wannan iki sannan in an cika da imani a kabari za a zauna ba za a fita ba sai ran da aka busa ƙaho tunaninka ya zama na akan abin da zai sa ka kwanta a cikin kabarinka lafiya sannan aka busa ƙaho fitowa za a yi waɗanda za su fito a firgice waɗansu kuma za su fito in nuna da cikin nutsuwa la hun wal faza'ul akbar wannan firgicin babba ba zai firgita su ba to wannan masalahaci tunaninka yana kan wannan sannan aka je filin alkiyama din su kuma za a je wa ubangiji a bundu-bundu waɗansu za su tafi alƙiyama suna kan abin hawa na ayyukansu na gari sannan ga inuwa ƙarshe su ga inuwa al'arshi sannan aka zo magana awo za su karɓi takarda hannun dama kuma awon ya zama na kyakkyawan aikin yarin yayi mummuna siraɗi a tsallake shi kamar walƙiya sannan a shiga aljanna muna fatan ya zauna cikin ahalil babul aimani a cikin ayarin annabi a shiga lokaci daya Allah ya sa muna ciki to tunanin mutum mai hankali ya zama na kullum yana kwana yana tashi a kan wannan na biyu hanyoyin da za ka samu cimma wannan burin ka zo mutuwa ka cika da imani ka shiga kabarin ka ya zama dausayin aljanna a bubbuge maka ko yana a buɗe a buɗe maka air condition ta aljanna kana ji kiyama ka ta cikin sauki cikin ayarin ma'aiki alaihi salamu ka tsallake sara'i kamar walkiya ka je shan ruwa a tafkin annabi alaihi ya ɗiba da hannunsa ya ɗiba da hannunsa alaihi baka ka sha islamu sannan a shiga aljanna ba tare da wahala ba to yi ne tunani na biyu hanyoyin da za ka bi ka cimma wannan tunani na uku dafi mafasidil ma'adi bala'o'in tashin kiyama da na lahira to ya za a yi ka kare su daga kanka hanyoyin su ake so ka nemo me yake jawo hatimatu su'i allah kiyaye mu me yake jawo wato azabar kabari da fitinarsa me yake jawo wa a filin alkiyama mutum ya ɗauki wannan dogon lokacin tsawon shekara dubu hamsin amma wani tsawon tashin alkiyama ga baki ɗaya baya kaiwa salar raka a tarfajiri me zai jawo wannan a dinga liƙewa kamar alewa ta ji zafin rana me zai jawo mutum mutum a samu guminsa irife shi kuma ya fi tafasashen ruwan zafi na duniya sannan dan raƙumi arba'in ba zai iya shanye gobin mutum ɗaya ba to ma'ina ne hanyoyin da za ka samu kariya daga wa'annan fitintunan sannan a zo karɓar takarda a karɓa a hannun hagu wani ma ba zai karɓa hannun hagun ba tukun sai an buga hannun nasa a ƙirji ya fita ta baya sannan a murɗa wuyansa kamar roba sannan a bashi shine wara a zaharihi wani ba bishi malihi zai karɓa ba sai an masa wannan ukubar me zai jawo sai mutum ya bincika wa'annan kullum tunaninsa akan wa'annan abin bai zo ba bai wuce ba to tunani na hudu shine hanyar da za a kubuta daga wa'annan wa'annan hanyoyi za a bi ya zama na wa'annan gabaki daya ba su samu mutum ba bayan da ta tunanin wannan dole ne bin annabi alaihi salamu shine wanda zai sa mu kubuta daga wayannan gabaki ɗaya domin ya zo mana da komai ya ce duk kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowa zai shiga aljanna al'ummata sai wanda yake suka ce waye zai kiyama yakin Allah sai ce mana man ni da kalal janna wa man asani faqar aba wanda ya bi ne zai shiga aljanna wanda ya saba mun kuwa wannan yaki ba zai shiga ba ko ba a raina wani abu da ya zo daga annabi asimu ko mun kankantarsa ka kankame masa baka san abin baka san yadda allah zai maka ashi ba to wannan shine tunani guda hudu mafi darajar tunani na dan adam to sai guda hudu kuma su na duniya ne na farko shine fikirin fi masalihin duniya tunani akan maslaha ta duniya sai ka zama kana da wannan tunanin kada tunanin ka zama gajere yanzu misali a rayuwar mutanen me muke da shi na cigaban duniya abu ɗaya kawai mutanen mu suka sani su yi ha'inci ha'inci a yi kiran mutum za a faɗa ba shi kuɗi ya kwanta a kai idan faruwance idan faruwance idan wancan amma masalihu na duniya ga sunan birjik na ilimi yadda za a bunƙasa abubuwa a dukiya ta dinga shigo maka ko kai kake tsere kuɗi ba za ka yi kamar haka ba to duniya tana tana tunani a irin wannan mamu ba mai don akwai mutumin da idan ya zo zai yi magana sai an yi tsada da shi zan yi awa ɗaya ina magana amma ko wani minti ɗaya dala nawa za a ba sai an yanki wani minti ɗaya za mu baka dala dubu a ta yi min kaɗan sai an ƙara in aka ƙara aka in yi awa ɗin yana magana to za a ba shi wani naira dala dubu dubu ɗin a cikin awa ɗaya to ribar da za a samu daga maganarsa to wannan ko ada bai kai ba kullum a cikin kashe kuɗi ƙasashen duniya suke na research yanzu kamar germany shekara wajen talatin da suka wuce duk awa ɗaya sai sun kashe dala miliyan hudu na research babu ranar hutu ba ranar da ba ranar aiki kullum haka ake research saboda maslahar duniya ta daga a samar da abubuwa iri-iri to wannan ake yi yanzu ka duba wa 'yan gaban nan ka dubi kasarmu yadda allah yi mana ita kafin ka sami irinta a duniya akwai wahala akwai malamin mu Sheikh Ibrahim Sale Allah ji kansa shi wani ba dan Najeriya ne yana mana tarihi ya ce kai kasar ku ku bai wadda Allah ya muku ita ya ce in ka je kanti ka siyo kwagiri irin wannan mai tankwashashen kan ya ce ina ganin kai kun dasa shi fa sai ya ganye ya yaya da kin da kasar take da shi duk abin da ka shuka shi a America ya wata shida sannan ka girba to a najeriya a kwana sittin ka gama ɗibansa amma noma muke yi noman mu muke noman mu ci kayan mu a cikin mefudin ɗin masu noma a duniya ba ma ciki saboda mai so da ba basira ba tunani na ci gaban duniya babu kullum sai a ce ba a da aikin yi me aikin yin wai sai mutum ya samu aiki a kamfani ko gwamnati ta ba shi aiki ai dakikanci ne wannan yanzu iya filin nan in ka ba yaro matashi a malaysia a rufaɗin nan yadda ike ka ce maka shinkafa ina da imanin daga nan zuwa can yaro ɗan shekara 18 zuwa 20 a nan gurin iya wannan gurin a kan wannan shimfiɗar a kai zai shuka shinkafar ta fito a nan gurin allah da sai ya girbi sama da buhu biyu. mu muna wannan tunanin sai dai mu ce mu daina haihuwa yana za su yawa za a rasa yadda za a yi basira mun kasa yin wani abu da ita yadda duniya za ta ci gaba ba mu sannan zuma duk inda ka je in amana ta fito a duniya in amana ta faɗi a duniya zuma ba ta yawo amma ta najeriya yawo take kamar tsuntsu sannan akwai ƙasashen da idan damuna ta wuce ba firan da zuma za ta sha balle ta yi saka sai dai dinga samo a koko ana dama sukari ana shafa ana rataya shi kamar wannan ta zo ta sha sannan ta yi muku da wata goma sha biyu akwai ganyayyaki fure iri-iri za ta sha te komai wata shekara na taba zuwa na yi lakca a zaria wani mutumin isra'ila da izo na abu zaria samun kamfas kawai kuka ya dinga yi ya ce arziki kurin yake gani miliyan na dalas ga nan azuma kurin yan a banza mahaukaciya da adangwal mu namu ne amma mu san dalas shi kuka yake ya ce in ni aka ba wannan gurin ai miliyan na dala zai na zuma fura tana tashi da damuna kuma tsawon wata goma sha biyu tana abin da za ta sha ta saƙa ma ba romo in ka ga an wani abu sai yar amiya da ake sa an ka tafi kawai za ka ga amiya can amiya can haka amma ƙasashe sun yi sun yi abun amiya inda ka san transformer sai a sa ta kamar guda ɗari zuma ta shiga gaba ɗaya sannan ita malikar sai a zo a ciro ta sai a yi mata allura nan da nan sai ga tana saƙa sai zuma ta ta fitowa ta ta fitowa sai ga nan da nan an samar da zuma wato lita miliyoyi mutum ɗaya kullum haka ƙasashen duniya ana ta irin wannan wurin da za ka yi noma ka samu buhu ɗari to in an amfani da basira to sai dai ka samu buhu ɗari biyar to wannan shine kyakkyawan tunani na duniya inda za ka bunƙasa ta hanyar neman ka ta zama cikin sauƙi amma alheri kuma ya zama ribis tunani na biyu shine ya za a yi wannan alherin ya zama na mun same shi ya za a yi mu same shi yanzu kaga aikin yi da ake cewa babu kamar jihar kano idan ana so a fita daga wahalar rashin aikin yi a sai mun fara dubawa cewa aikin albashi da abin da ya shafi sana'a kamar rija ce da rizabuwa in ka zo rizabuwa ka gyare ta ka shafe ta da siminti ruwa za ka zuba kana ɗiba in ka gama tsebe shi za ka samu ruwa sai ka sake zuba to shine aikin albashi ko na gwamnati ko na kamfani amma rijiya kuwa kana ɗiba ne idan ruwan yana ɓaɓɓugo maka shine sana'a da kasuwanci shi sa za mu gada da tawon mu mata ɗin masu arziki ne sai gada ta sai gidajen unguwa duk wanda yake muku ta ba wanda bai je maka ba duk 'yan mata ta ƙara musu farashi duk ta kai su hajji ta ba kowa aiki a unguwar duk ma'aikatanta ne ka an ce wancan mai daddawa wance mai tuwo wance mai kosai wance mai kunu wance mai fara wance mai alkaki wance mai dubal duk kudi suke wance mai gurasa wance mai alkubus wance mai burabusku samu suke ta yi abin ya ta zuwa su ta yi su ta duk abin da su sosai sai za ka ce a ta tabbata ta yi buranci ka ganta bakin titi da ɗan tsumma tana wani shara in wata a ɗauko ta haukace a bata kuma an yadda wannan shi ci gaba to yadda za a yi arzikin isamu wannan shi ne tunanin masu hankali ya za a yi abin kasu abin ya za a yi isamu to sai an yi wannan shi ne ta hanya ta biyu in kasuwa ce ya za a yi bunƙasa ta kiwo ya za a bunƙasa shi yanzu kaga muna da zabi amma ba sa kwasi da damuna to ya za a yi mu kokari zaben mu su ringa da damuna ai ba da damuna ba da rani kaga mu ne za mu bi wannan mu nemi wannan hanyar mu tabbatar da ita sannan kajin nan da muke amfani da su na gidan gona su kuma kullum a cikin haɗari ake yau suna da wannan annoba wannan gobe wannan laulayi to masu hankali sai sun bincika me ya jawo shin kajin da suke nan nahiyar tamu da kwan namu su a ne su b ne su c ne su d ne ba ruwan mafi da wannan to din da ka kawo masa c da d to dama wahala za mu yi ta a da b dama baya zuwa nan amma ba mu da hankalin da za mu tsaya mu bincika sannan ina za mu samu kaji kamar irin na ƙasar misira wanda muke da waza irin tasu yanayi irin nasu wanda irin wannan laulayen ba zai same su muka shigo da irin fasilar su nan kasar aka yada su ya zami ba ruwanmu da wannan yanzu akwai mutumin da na san akwai a jihar da kullum ne sai ya yi cinikin kifi miliyan goma akwai wani shi ma ɗan uwansa shi ma kullum sai cinikin kifi na miliyan goma amma da aka yi lissafi na abin da ake ci na kifi a wannan ranar a wannan bangaren su biyun ga baki ɗaya kashi bakwai bisa ɗari suke baro duk sauran daga ibadan yake zuwa muna da hankali kenan ku gwamnati ta ce za ta yi noma za ta bunƙasa noma za ta yi kaza kaza sai a ba ɗan siyasa ije ije za a yi noman alkama sai ya tafi kasuwar wani garin sai je sau alkama bunƙaso ya kawo saboda ɗan autan iya ne waye ne shafaffe sai a karɓa sai a ba manoma sai asara akwai ci gaba a wannan to irin wannan shine tunanin masu hankali yaya za a yi hanyoyin samun abin gasa kuma su shigo hannun ba zama muka amfana dam dam ga shi irin wanda ake da su dole sai an bincika ina ne wace ƙasa ce in ka shuka masara da damuna za ta fi amma da rani in kai ba za ta yi ba da yawa ina ne in ka sa shinkafa da rani ba za ta yi ba da damuna za ta yi duk fa sai mun duba wannan yanzu mutanen thailand in ka kira wasu nan suka zo duk inda ya ga kasa in yi tsaya sansana sai ya gaya maka irin abin da za a shuka sau da gaske suke mu nan mun bari abin da muka iya ma na iya da kakan mun bar yanzu duk abin da ka sani na amfani kusan da aka sani ya kare hatta salak din yanzu mun daina cin salak din da muka sani an cire wanda aka sani an shigo da baki ba kuma yadda za yi ka zo ka dinga cin salon yana daci wanda da sai wanda ya girma ya yaye shine ke wannan da ya wuce wannan an wuce wannan to yanzu irin ne ta na asali ba shi da kyau taki mun rabu da shi sai zai ma a ce a shigo mana da takin zamani namu na gargajiya an rabu da shi yanzu wa yake kula da kashin balbela duk abinda ka sai na taki ba mai karfin kashin balbela wake ke damuwa da shi kashin tattabara wai kula da wannan na tumaki da awaki sannan mafi karanci shine na shanu sannan gamu da shara fal ko ina har da jujin tarihi a cikinmu wani jujin fanka ganshi shi sai ka ya faɗi ya kai girman ya kusan girman dala a cikin garin nan amma me muke injina ya kamata a samu aka zuba ya dinga markaɗe shi yana birge su ana samun buhuna ana zubawa kenan so samu za ya zama taki in kana so kai taki mafi karfi ya kai zabuwa ɗebo takin irin wannan ka zuba ko da na dabbobin zuba in ka zuba ka dawo ka sa ƙasa ka rufe kwana bakwai kai baka isa ka ɗiba ba in ka zo da hannunka ka ƙone in ka fito da shi duk takin zamanin za a ka na duniya ba wanda ya kai karfin wannan muna yin wannan don namu ne ba wanda zai ka a ce a saurare shi a yi wa'annan gidajen magasi nan duk rufin kwano ne in ka kalla ka san gonaki ne tan mangaza tan tankasa tankasa yi ta yin tumatiri ana zuwa ana tafiya da shi wa yake shuka a kan kwano ba ruwanmu muna da abubuwa iri-iri da Allah ika yanzu in ka fita nan ka zaga kafin ka je kofa ka buga an ka fita waje wajen nan ban yanzu da an rurrushe wurare ana gine-gine zaka tarar zurman zaka yi ta gani ba ruwan mu da zurman amma in ka ɗauke shi in aka matse shi man ko na galan ɗaya hau da dala dubu in ka je zaka tadda beni da zubu shi ma gashi nan wanda benin da zuguda za a sami hekta hamsin abinda najeriya za ta dinga samu ya fi na man fetur shi ma duk sai da iyaka gonaki kurin sai na kana ciwon hakori ka karya kai asuwaki da shi ne maganin tsotsa hakori shi kenan ga ɗinya nan me ake da ita ba ma iya wani abu da ita wadda ana neman ta a duniya a yi maganin ciwon fata a yi maganin wannan ya kuke kiranta atini da kuma gudawa duk ba ma yi duk gasina su kwaikwaye ina muke kaiwa a duniya ga darbejiya 'ya'yan mai fatar jaka wadda za a yin kafsol da ita a tallata ta a duniya a dinga yin capsule da abin da yake natural ba artificial ba ba za ka sha zame maka matsala ba duk ba mu amfani da wannan sannan ba mu bincike na abin da allah ya bamu na kasar mu wanda za mu fitar da shi mu ci ba wanda za mu yi amfani da shi a je a sa shi a laboratory a fitar a tsara ya za a yi amfani da shi duk babu sai dai abin da ya zo daga wani kasashe kawai shi muke amfani da shi sai abin da zai kawo rugujewa Shi ne kiwuya duk inda al'umma ta shiga kiwuya ba abin da za ta iya tsinanawa a duniya sannan almundahana masu almundahana ba abin da za su iya cin amana ba wanda zai iya ba abin da za a ci gaba da shi a duniya da wannan akwai lokacin da wani shugaban rasha wanda suka yi zamani da da wancan ba masanin tarihi ba ne shugaban amerika wanda aka harbe dinna allah ku bani sunansa wanda suke sansa din kennedy to wanda suke zamani da kennedy tun a wancan lokaci ke can rasha ta shiga uku sau da 'ya'yan rasha suna zina don mai zinaci akwai akwai haɗari ƙasarsa ta tura shi wata ƙasa aikin jakadanci in ya je ya samu karuwar da yake so duk sirrin ƙasar kasa zai iya bata tun a lokacin haka ya ce rasha tana cikin haɗari to mu ba ruwanmu da wannan irin tunanin an bar karuwanci ya bunƙasa samari suna nema su lalace 'yan mata su lalace ba wanda yake kallon rugujewa ƙasa ce a ciki to yadda za a karu a tsare kai daga wannan shine tunani na hudu to wannan duk masu hankali in za su tunani kullum ko dare ko rana wa'annan abubuwan guda hudu na lahira shi za a dinga kallo wa'annan guda hudu na duniya shi za a dinga kallo in allah da za rayuwa ta ci gaba an bunƙasa to to saboda haka a ƙarshe wanda bai san ƙimar rayuwa ba da numfashi to shi yake kutsa cikin abin da aka hana shi annabi alaihi na gaya mana inda Allah hakari halakum salasa kila wa qala wa kasaratu su'al wa atil mali Allah yana kin abu uku tare da ku kila wa qala a dinga faɗar maganganu tsagudi ya gutsuru tsoma wane me ya samu ne wane ya akai kaza wane ya akai kaza irin wannan da binciken halayen mutane wanda shine sa kaga dattawan mu sun hana yanzu ciyayya wadda iyamu da kakanninmu da yayyanmu suka yi in an zo da daddare a unguwa shi dai aka abinci a ci yanzu manya ba za su bari kai ba aka abinci wanda ya kawo ne ka kai na da kaunar juna ce na yanzu ko kowa yana ci ne yana kulle da kai yana ɗanɗana miyar ka yana ji ne maka hisabi a kanta da ya ji miyar gidanka ta ɗan fara zaƙinta ya fara raguwa to ya ƙulla wannan duk wanda ya san kuna hudda sai ya san yadda zai same su ice ku saki jiki kuɗin ku ya shiga hannun wani dan da shi muke cin abinci zamiyar gidansa ta in an zo ma ana zuwa kwanan gidansa kuwa ɗauke hannunsa yake in kuka bari da duke ku zai yi amfani to irin wa'annan an hana mu kuma su muke safiya da ce ba abinda muke sai gwada tsaron maganganu irin wa'annan sai magana masu mulki sai magana tashin farashi sai magana kaza sai magana kaza ba wani tunani na ci gaba babu tunani da za a kubuta daga wani abu ba tunanin tsaro ko ɗaya kawai abin da ake ta yi kenan to ya kamata mu kiyaye yanzu misali irin halin da ake ciki an yi zaɓe an gama amma da wa'yanda suka ci ba su ci ba wa yake tunanin halin da ake ciki na ɗauke mutane da abubuwan irin wannan yaya za a yi a shawo kansu shin wanda suka zo za su iya maganta wannan ko su abin zai fi ƙarfinsu ba fa mai kawo wannan sai haukakura ba mai kawo to masu tunani masu hankali kullum auna irin waɗannan abubuwan suke yi ya za a yi kaza ya za a kau da kaza ya za a fito da kaza ya za a yi kaza shi ake to to ina ga ila nan shine abin da nake ganin zan faɗa to sai dai kuma hankalta da farko za mu fara da lecture da ake hankalta shine wanda suka saurara sai mutum ya hankalci me ya saƙo na a ciki me nake so al'umma ta zama to wanda ya wannan shine zama ya hankalci me nake nufi me natija a cikin abin da na gabatar yanzu farko kenan to sai in koma da mu tarihi cewa salaful umma magabata na al'umman nan su sun koyi karatu daga alkur'ani daga annabi salamu sun yi bincike na ilimi kuma sun fitar da ilimi daga cikin ƙangin wato hurafa shine canfi da sha'awaza abinda ya shafi dabo da rufa ido sun cire shi kaf aka fito da haƙiƙanin ƙa'ida bincike na hankali wanda ike an yi bincike a kai ga natijar da ake so sau haka abu na farko da suka fara yi na hankalta sun fita a bayan annabi alisim sun yaƙi ƙasashe sun buɗe garirrika sun ci farisa sun ci rum dukkanin wa'annan suna da ci gaba da abin da ake kinsa civilization da larabci hadara su kuma ba su da ita amma kuma saboda irin karfin imani da yadda qur'ani ya musu jagora duk sun gallabi sauran kasashe to idan ka shiga ka ci kasa da yaƙi da karfin soja kai kuma ba ka da civilization ba ka da ci gaba na wani ilimi ko na abu to sama za ta koma ƙasa kai ne za ka juye ka zama yaransa domin kai za ka koya daga gurinsa to su wa'ancan sai suka hankalta tun da muka cinye su to za mu zama yaransu to me ya kamata mu yi ce ƙur'anin da ya ba mu wannan ƙarfin shi za mu koma mun fahimci hankalta sai suka koma ƙur'ani me suka fara yi sai suka karanta su yana da kalmomi masu tsauri masu zurfi yana da kalmomi kamar rubuti sai suka ce to sai a fara tafsiri a ɗauko din daga wanda sahabbai suka yi ruwan al'alami aya kaza take nufi me ake nufi da kaza me ake nufi da kaza sai nan da nan suka samar da ilimin tafsiri sai zama hadara ce ana ta ɗaukar ana ɗaura siddi a tafi wancan gari a koyo a tafi can sai aka samu ilimi to sai ko suka duba ai qur'ani constitution ne shine tsarin mulkin musulmi ke ku tsarin mulki baya fassaruwa sai da sai da muzakkira shine abinda da supreme court za ta yi to waye zai wa ƙur'ani wannan sai annabi alaihissalam to nan da nan sai aka fito da ilimin hadisi da ruwaya na yadda ake karɓo shi da kuma diraya me ma'anar hadisa nan da nan sai ga ilimi guda uku sun fito ga na tafsiri ga kuma na ilimin hadisi ruwaya ga ilimin hadisi diraya hadara ta samu to sai kuma suka gano ƙur'ani duk maganar da yake la'irabi yake kalmomin ƙarshe dai na fito da wasalinsu nan da nan sai aka samar da ilimin nahau sai ƙwararru suka fito sai ilimi ke bunƙasa nan da nan sai kuma aka samu cewa ai alƙur'ani yana ɗauke da kalmomi na zahiri wanda aka sani akwai kowa na balaga na balaga abinda nake nufi na zahiri yanzu in na ce gari ai kamar kano sai a ce garin da ake rayuwa ko amma in na ce ina jin gari fa kaga wannan ba garin zama ba kaga ba wahala kenan in aka ce wa ina ai na gari ne ba ana nufin ina zaune a gari kaza mutumin kirki ne to qur'ani yana dauke da irin wannan kaga ubangiji na amala amal sar ido baya makancewa kai kuma ka ga makafi ba za su kirgu ba kuma qur'ani ya ce ba a makancewa sai ce walakin ta'amal qulubul latifi sudur zakatan da suke kirji su suke makancewa kaga ashe wannan makantar ba ta fili ike nufi ba ta majazi ita ce metaphorical meaning to sai suka gane qur'ani yana da wannan nan da nan shi aka fito da ilimin balaga ilimin balaga iri uku da ma'ani da bayani da badi'i nan da nan hadara ta kawo to bayan wannan sai suka qur'ani yana magana akan tarihi sai ya faɗi al'umma ga inda aka yi ta ɗaga ga kuma tanadin da ya sa ta rushe nan da nan sai aka fito da ilimin tarihi kankace mai wannan duniya musulunci ta cika da ci gaba da hadara da ilimai iri-iri da wanda suke mutakassusun specialist akan kaza specialist akan kaza kowanne ga inda ya yi fice to kaga wannan sun hankalta daga alkur'ani sun hankalta da rayuwa kuma sun fito da abin da ya kamata a fito da shi to haka kuma wajen harkar cigaba na harkar kula da lafiya su ma da annabi alaihi ce ta dawo ibadallah bayan allah ku yi magani ba su fahimci in ba su da lafiya su yi magani ake nufi ba su ake su tsinduma su je su yi ilimi akan aikin likita nan da nan irin su ibn sina a shekhun ra'is ya tsunduma aka ci gaba da har ya zo ya rubuta littafin da ake kiransa the law of medicine shi kaɗai sai da kabarin da magani 500 da doriya cututtuka sun kai goma sha biyu wanda ya diskabarin ɗinsa a cikinsa akwai wadda har yau an santa ita ce wato tarin tv da kuma sankarau su ya fara gano su a duniya ga baki ɗaya kaga fahimta ce sannan aka samu ibn fisil karashi shi kuma izo a bayansa ya yi karatu izo yi abubuwa abinda turayen ingila suka yi runto suka dangana wa william harvey ɗansu suka ce shi ne ashe ibn nafis ne ya girma wancan da shekara 370 sai bayan ya mutu shekara 370 sannan aka fi william harvey shi kuma shi ne ya gano ya fitar da yadda zuciya take raba jini a jikin ɗan adam shine pulmonic blood circulation siye wannan sannan khwarizmi masanin lissafi shi introducing din zero dan da a lissafi sanda ce kurin in za ka zana miliyan ka dinga zana sanda ɗaya biyu sai ka kai guda miliyan to shi sai kawo zero ya ce in ka zana sanda ɗaya ka sa zero sai ka ce goma in ka ƙara wani ziran ɗari in ka ƙara wani ziran dubu da haka ake lissafi sun fidda duniya daga matsala ko ba su fitar ba to shine hankalta sun hankalta sun fito da abu sannan kindi shi kuma shi ne wanda ya kalli lokaci tun daga mizwala wadda ake in ka je maka in ka gidan tarihi za ka tadda kamar wannan abun yadda ake yanyanka rula da wani zane-zane haka za ka gani da wani abu kamar rula an ajiye shi rana tana fitowa inuwar wannan abu da shi ake fidda lokaci suna kiransa da turanci sundial da shi suka fara wani kuma a je jikin hogo sai a saka shi inda rana za ta shiga ko ta fita ana ce shi kindi shi fara yin agogo aka fito shi lokacin da aka kai shi italy shalaman shi ne shugaban italy a lokacin da aka ji suka ji kara agogo kas kas sai fada ta rude aka fita a guje ce iblis ne shaidan ne ba san agoba ba musulmi su suka hankalta suka yi wannan sannan hasam shine wanda ya fara cire idan dan adam ya yi masa tiyata ya mayar kuma shi ya fara fitar da medicated glass shi ma hankalta suka da maganar annabi alaihi kuma suka duniya ta karu da mu sannan abu raihan shi ne tura suke ce shi albairuni shine wanda ya rubuta map na duniya wanda yanzu ake ta ɗora ka duk wani masanin geography a ƙasa sannan akwai abna'u musa ibn shakir sunan sukan yi fitila a zo a zuba mata ruwan randa kamar yadda ake zuba karanzir kuma ta kama in za a yi dukkan guguwar duniya ba za ta iya kashe fitilar ba sannan suka fito da saƙiya injin ban ruwa wanda za a saka ya jawo ruwa a amfani da shi sannan musulmi su suka fara yin teaching hospital tun zamanin abdulmalik bin marwan su suka fara gina teaching hospital shekara dubu da ɗari hudu ko da ɗari uku da wani abu suka yi wannan sannan aka zo aka yi wa asibitin wad wad wad wad kowace cuta an yi bangaranta sannan su suke yin tiyata in za a ba wa mutum satifiket na karanta satifiket ɗin da suke sai ya faɗa a satifiket ɗin mutum sai ya ce wane ya karatu a gurinmu amma ba zan shi ban bashi satifiket ba illa ba da mastakartullah ta'ala fi sai da na yi sallah na bawa allah zaɓi sannan na gamsu ya cancanta sannan gashi na baka satifiket amma ka yi aiki daidai gwargwadon fannin da ka koya a gurina kuma ban yadda ka dogara da iliminka ba a wannan bangaren duk inda ka ga masana a wannan bangaren in za ka yi aiki ka nemi taimakon su kuma an tashi sunan ubangiji da a ce ake bismil bari da sunan mai kagen halitta shine certificate din musulmi to haka suka yi wa duniya sannan har akwai kuɗi da suke warewa na kula da lafiya na wato wahami a asibiti hasan babu abin da yake sa a samu sauƙi a magani irin ka ji a ranka za ka warki to akwai kuɗi da aka ware duk shekara ana biyan mutane albashi su biyo ta kusa da asibiti su zangargawa ko hausa ce a zangargawa sai su zo su wuce suna hira a wane kwanan nan ana ta fama da rashin lafiya amma abin mamaki masu rashin lafiya iri kaza iri kaza kamar kamar su dabaru sai warkewa suke sai su sai kuma da kaji ana ba da labari a wasu guraren da an warke zai sai zuciya ta to musulmi ne suka yi wannan sannan a lokacinsu asibiti bayan da za a yi ka mara lafiya ka kai asibiti su kwantar da shi in aka kai shi likita ya duba ya ga ya cancanci a kwantar da shi to sai kuma an cire kayansa da ya zo da su daga gida sai an kai shi hammam an yi masa wanka na likita an wanke shi tas kai ya shigo da datti shiga da marasa lafiya da wannan sannan a cire wannan rigar a bashi sabuwa sannan a kwanta da shi cikin wasu marasa lafiya sannan in aka ga sauƙiya ya samu to kuma za a ciccire irinsu daga nan nan ma sai an yi wa gurin tanadi sai a kai su can likita yana dubawa to lokacin da likita zai gamsu a sallame ka sai an nemo za kaza tukun an dafa ta ta dahu a baka ka cinye kaf ka shanye roman sai likita ya rubuta kadda an yi rilizin ɗan wani ba ba ka cinye kaza da ta har yanzu da sauran rashin lafiya sannan an gama kuma sai gaya maka abin da za ka ci sai ka kwana talatin ko arba'in baka fara zuwa gurin aiki ba to da su musulmi sun hankalta daga maganar annabi alaihi ta dawo ibadallah duk suka fidda wannan to sai wani abun kuma kamar yanzu a university in an zo ana bincike buhu na ilimi duk wanda ya gama bincikensa ya gama kaf abinda malaman jami'a suke dubawa menene natija shine abin da ka hankalta duk da ka gama zagawa fitan mana da me ka hankalta a ciki ita ake duba kayi wani abu ko ba kai ba in babu natija ba abin da kai kurin redundancy ne kawai da bankwalo kai ta yi kurin kana ta dandan irin alawar kuturu sai sai ka bincike wani ka gane sannan daga cikin hankalta akwai sanin kimar lokaci kimar rai sai ka hankalci wannan sannan kimar lafiya sannan kimar yanci idan mutum yana so ya san wannan ya hankalta to ya tafi makabarta kaje yanzu ka ce assalamu alaikum dara kaumi mumini ka shiru ka ja ko wanda zai amsa ba mai ansawa me isa ba rai to kai da kake da rai ƙoƙari ka yi amfani da wannan damar su tasu ba dama ka sabbatar naka ran yana da kima ya amfani da shi kafin lokacin da za a since shi to in ka gama ka san kimar rai za ka tashi za ka je makaranta za ka je kasuwa za ka je sada zumunci za ka iya sasanta tsakanin jama'a za ka je sana'a duka wannan ka san kimar wannan to kuma sai ka tafi asibiti na mahaukata ka je ka tadda wani zigidir haihuwar uwarsa in yi kashi sai cinye wannan ba abin da ake nema to anan sai ka san kimar hankali da kimar lafiya in ka san wannan to ba za ka kare ta a cikin wane wace wane wace wace wa zai aura wane waye mijinta wane menene kaza wane me yake samu yanzu a wuraren unguwannin yanzu akwai wanda saboda lalacewa yau dinnan da safe akwai wanda ya zaunar da yara a unguwa ya ka naira dubu dubu ya basu da Allah ku zauna tun daga bude gidaje ku ga wane ne ya fara fita daga gidan wani kuma ina suka tafi zuwa suka shiga gida a yau din na tabbatar an yi a unguwan nan to hankalinka ya kare a irin wannan in ka san me aka me zaka yi to mutum ya je ya ga mace wanda ba sa cikin hayyacin wajen hankali to kuma sai ya koma wanda da hankalinsu amma ba sai a kwantar a tayar ba in an musu sannu ba za su iya amsawa ba wannan zai iya zuwa makaranta zai iya zuwa kasuwa zai iya sana'a zai iya mulki zai iya aure zai iya sasanta wani to kaga tun da kai kana da lafiya to yi amfani da ita a wannan to sannan mutum ya gama wannan to sai tafi kurkuku sai je tar da su da ransu da lafiyarsu suna ci suna sha suna komai amma ba wanda ya sai je duba mara lafiya ba wanda ya sai tafi je janaza ba wanda ya sai tafi ta'aziyya ba wanda ya sai tafi kasuwa saboda mai saboda yanci babu to kai da kake da lafiya kake da rai kake da yanci me kai amfani da su to hankalta shine ka ga me za ka yi ka ci riba ba ka tozalta su tafi haka ba sannan sai 'ya'ya duk wanda yake da ɗa sai ya san an ba shi ne saboda bayan zamaninsa ba a ka zai amfani ba sai bayan zamaninka shi kuma mutum kamar bi gida ne sai ka zana shi ka tsara san zai zai zama ka yi masa tanadin da zai yi amfani a bayan zamanin naka ko ka ka shi ya zama ɓaɓɓe sai dai ya ce ya shakurin inda kuɗi ka sai masa mota ya zama yana yawon adan na gaishe ku kullum ka gan shi ya zama are na muje biki to mai hankali shi ke hankalta ɗa an bani shi ne saboda lokacin da wato lokaci na ya wuce to zai yi rana to sai na tsara shi ne zai ranar sannan duk kalmar da mutum zai faɗa da aikin da zai yi to sai ya duba ya ga me za ta haifar shi ne mai hankali ya hankalci in ya faɗi kalmar nan me za ta haifar in ya aiwatar da wannan aikin me zai haifar in ya tabbatar kalmar za ta haifar da hadari to sai gintse ta ba zai ba ba za a ji a bakinsa ba sa ko da maimaita ma ba zai ba ba zai zama abin da ake ci a bakin wawa akan ji magana ba sannan sai masu kuɗi da talakawa shi ma akwai bukatar hankalta mai kudi zai hankalci cewa ubangiji abinda allah abinda ubangiji ya bashi na dukiya ya fi karfin bukatarsa shi kadai akwai bukatar ya taimakawa yan uwansa akwai bukatar ya taimakawa mabukata haka ne ko to shi ya gane haka to sai shi kuma talaka shi kuma talaka abinda ya kamata ya hankalta tunda yana da rai da lafiya kamata ya shi ma nema inda ƙarfinsa ya tsaya ba zai iya ba ko ƙoƙarinsa ya ƙare to kuma 'yan uwansa na jini sai su ɗauka inda shi da 'yan uwansa suka gaza to a nan kuma sai 'yan uwansa musulmi su ɗauka inda suka gaza a nan kuma sai hukuma ta ɗauka to yasa hankali su suke hankaltar haka wajen tafi da rayuwa to amma shi talaka ya ce yara ta yi ga mai kuɗi to bai kyauta ba shi sa za mu ga yanzu alheri fa yana yin kaɗan an gane dalili saboda mun ɗauke gidan zumu ya zama kasuwa amma bahaushe ya ce gidan zumu ba kasuwa ba ne yau duk wanda ya kasa biyan haya ka ji tausayinsa ka biya masa haya to hayar ta dawo yanka har abada a kaga talaka ya zama yana kwanta rashin hankali irin na gidan da ba a tuwo eh to kai zai dorawa ya bai da gidan zumu ya zama kasuwa idan ya rasa abinci ka ji tausayinsa ka bashi to ya daina au gidanka zai dawo ranar juma'a waccan akwai liman nan da ya hudu ba ya ce shi a ganin sa a duniya babu masu kuɗi da suke da hakuri da talaka irin na najeriya sai da na yi ƙwalla na auna na ga haka ne ƙasashe ka'i suka je gurin mai kuɗi na gidansa sai dai ya tambayi ladanin unguwa ce waye talakan shari'a ba na karya na son zuciya ba alfaƙiru shari'i suke kira ladan ne zai faɗa ce gidan wani ai talakawa ne liman ya ce gidan su wani talaka to sai dai su ga an kai musu nan ku shi zai zo ya ce maka haihuwa ya ce maka rashin lafiya ya ce maka aurarwa ya ce maka matarsa ta yaji in za ta koma sai an kai mata atamfa duk kai za ka yi kullum kai ne za ka dinga zuwa ko duk abin da za a yara ta auyanka. to kaga babu hankali a wannan shine ya jawo alheri ka duk wanda ka gan shi cikin wahala sai ka dinga jin tsoron taimakonsa in ka taimake shi tun kai masa saboda Allah sai ya ƙure ka ya ce maka hali ka daina saboda Allah da ka gan shi hankalin kai tashi to me hankali ba zai irin wannan abin da talakawa suke bai yanzu ana sun hana alheri ko ɗaya ya ci gaba da tafiya saboda ita abu in za ka dinga ba mutane abu shi ɗan adam ko da ƙasa kake tambaya sai yana baka wutaran sai ya ce kai na ƙosa Allah kaɗai shi ne baya gazawa in baka roƙe shi ba sai maka azaba to amma an mai da mutane masu zama kamar Allah to ya kamata talaka ya hankali ya hankalta ba haka ake yi ba to sai a zauna lafiya haka makota in kana da shi ka taimaki makoci gwargwadon lokacin da ke bukata shi ko makocin ya langwabe ya ce kullum kuma kai za ka yi masa to ba za a zauna lafiya ba in ba ka yi masa ɗaya biyu kuma yana hangen abin da yake shigo maka yana ta kyashi yana maka hasada to rayuwa ba za ta da irin wannan ba to nan su ne abin da a ci sai a ƙarshe duniya sahu biyu ce sahun salihai da sahun mutanen kawai so su salihai akwai irin ƙarshen da suke shine kyakkyawa su ko mutanen kawai akwai irin ƙarshen da suke shine mummuna allah kiya mutu saboda haka mai hankali shine zai auna iga yaya salihai suke ya suke kyakkyawan ƙarshe to sai ya runguma wannan yaya yami ya suke suke wannan karshe sai ya nisanci wannan a kula kauli ha za a cikin furla hali wa lakum wale jami'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa karfin assalam